gwamnatoci da suka san yankunansu akwai irin waɗannan damadaman su yi abin da ya wajaba don ɗaukar matakan gaggawa saboda gudun abin da ya faru da al'ummar Maiduguri. Babban malamin addinin Musulunci Sheikh Munir Adamu Koza ya magantu a kan matsalar ambaliyar ruwa wanda ta shafi al'ummar jihar Maiduguri. Yayin da yake jawabi Sheikh Munir Adamu Koza ya bayyana matsalar a kan ma'aikatan gwamnati. Inda Sheikh Munir Adamu Koza ya ce gwamnati sai da ta tura ma'aikatanta duba wannan dam tun da lokacin da aka ce mata wannan dam ɗin ya yi cikakkwari kuma ya fara zubar da ruwa ta wani waje da ba ta nan ya saba zubar da ruwa ba mutanen suka je suka dubo suka dawo suka gaya wa gwamnati cewa babu wata matsala cikin igon allah kuwa a daren ranar talata dam din na alodam ya fashe inda ya dinga shigowa cikin gari yana yin tafiyar ruwa da gidaje da kuma kayayyakin al'umma inda aka fuskanci asarar rayuka da kuɗaɗe da kuma muhallai wanda har yanzu ba gama kiyasce irin asarar da aka tafka a wannan jiha ta maiduguri ba rahoto ya iske gwamnati kafin wannan ranar gwamnatin maiduguri cewa an ga alamar biyu alama na farko dam din ya cika ya tumbatsa alama na biyu an ga ya samar da wata yar koba da yake fidda ruwa a hankali ba kuma ita ce koba ta ka'ida da aka mai da ya fidda ruwa ba sai gwamnati ta tura wakilanta ranar alhamis su je su gano da suka dawo rahoton da suka ba gwamnati shi ne ba matsala wannan shi ne rahoton da suka ba gwamnati ba matsala daga yin wannan abin juma'a asabar lahadi karfe ɗayan dare ruwa shiga maiduguri ya kamata mu san cewa ba lokacin ya fito ba saboda tsakanin dam ɗin da cikin garin maiduguri kilomita talatin da shida sai da ya shafe tafiyar kilomita 36 shigo gari bayan ɗazin nan da kwana uku an ce wa gwamnati ba matsala kuma wakilai ta tura sun ce ba matsala ba su ɗau matakin komai ba don haka ni ban ce da hannun gwamnati cikin ɓallewar ruwa ba amma da sakacin gwamnati wakilan da ta tura ba su abin da ya wajaba ba me yasa nake wannan maganar ba ina magana ba ne saboda maiduguri abin da zai faru a Maiduguri ya riga ya faru muna da sauran damadamai a Najeriya ba iyaka kuma kowane dam in ba ya balle abin da ya faru da Maiduguri la Allah shi zai faru da duk garin da ke da makwataka da wannan bana ɗin nan mun sani ba so ɗaya ba so biyu ba hukumomi masu kula da yanayi masana sun faɗi cewa damanar bana damana ce mai ɗauke da ruwa na ban mamaki daka dole ne kiran da nake yi ga sauran gwamnatoci da suka san yankunansu akwai irin waɗannan dama-daman su yi abin da ya waje ba, don ɗaukar matakan gaggawa saboda gudun abin da ya faru da al'ummar Maiduguri ya kuma zowa ya sake faruwa da wata al'umma waɗanda suke makotaka da wani dam. Mun san dai abu ɗaya ke faruwa in irin haka ta faru bakin tatu da jami'an gwamnati su hau duro su ce gwamnati tana nan tana shiri za ta taimake ku shikenan an kare da aka ran da aka asara an wuce dukin da aka asara an wuce to dan Allah dan annabi gwamnatoci su mayar da hankali kafin musiba ta faru ai duk yadda za a yi a bada gudunmuwa ba za a iya canza kaddarar ubangiji ba amma dai alal akalli sai a ce kowa ya yi wajibin shi wannan abin sunan shi kaddara 100% ba sakacin kowa. musiba dai ta ambaliyar ruwa a jihar maiduguri ta haifar da tsara mai yawa inda hatta gidan namun daji na maiduguri sai da ya cika da ruwan inda aka dinga ganin namun daji a cikin ruwa tsamo-tsamo suna yawo wasu ma har aka ce sun fantsama cikin gari mutane kuwa suka ta neman mafaka inda wasu suka dinga shiga masallatai wasu kuma suna shiga makarantu domin tsira da rayukansu ah, ga mu a masallacin shekukula duniya ga mu mun zo inda za mu rayu ko mu mutu daga nan ba inda za mu motsa in mun tsira falillahi alhamdu in mun mutu ma mun yi shahada ga masallacin shek ah, alhamdulillah to da allah ya fazo ga akuyoyi su ma sun fake to alhamdulillah mun zo inda za mu tsira ko mu mutu mun gode allah muna nan gurin in mun rayu falila alhamdu in mun mutu a mu da addu'a hajiya mama Allah ya ji kanki da rahama ni kuma to Allah ya ji kanmu da rahama ko kuma Allah ya fitar da mu Allah ya tsayar da wannan masifa haka kuma nan afirkana Media a nan muke wa mutanen Maiduguri addu'ar Allah subhanahu ta'ala ya kawo musu mafita